أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد 'yan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu ta'ala <clears throat> wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci inda muka yi bayani dangane da matakan da mutum zai bi ɗaya bayan ɗaya domin ganin cewa ya gyara ɗabi'unsa domin ganin cewa ya tarbiyyantar da kansa domin ganin cewa samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin bayanan namu mun yi bayani dangane da hakikanin riya kuma da irin haɗarin da take tattare da shi dangane da rayuwar musulmi da kuma al'amarin makomansa insha Allah yau ma za mu ƙarasa bayani dangane da abin da ya shahi riya musamman dangane da hikiman da ya sa Allah subhanahu wata'ala ya haramta ya haramtar da riya hikiman da ya sa muka gani ayoyin alkur'ani da daman gaske da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda suka zo suka yi bani da mana iyalan gidansa tsarkaka wanda suka zo suka yi bayani dangane da irin hadarin da riya take tare da shi mun ga inda ayon alkur'ani suka siffanta masu riya da kuma ayyukansu da kuma irin mummunan makoman da yake jiransu hakanan mun ga yadda ayoyin alkur'ani suka yi bayani dangane da sifofin masu riya da kuma mummunan makoman da yake jiransu saboda haka ya dace zamanto mun yi bahasi dangane da abin da ya shahi falsafan da kuma hikima na haramta riya so dewa mutane dangane da abin da ya shahi ayyukan so na yau da kullum za ga cewa mutane zahiri ne ya dame su ko da yaushe ba su cika tunani ban dangane da batini duniya ya dame su ko da yaushe ba su cika tunani ba gani da lahira saboda haka abin da suke gani wannan na mahadda na zahiri shine ya dame su kuma saboda shine suke ayyukansu amma an muka tsaya muka lura da kyau za mu iya ganin cewa himmantuwa da batini da kuma himmantuwa da lahira shine ke da matukan aulawiya kan al'amarin duniya ba ne ya fi dacewa ya zamanto mutum ya sarrafa rayuwar shi gaba ɗaya saboda wannan idan mutum zai kara rayuwarsa gaba ɗaya domin ganin cewa ya tarbiyyantar da kanshi domin ganin cewa ya gyara ɗabi'unsa domin ganin cewa ya samu kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala domin ganin cewa ya gyara lahiransa to wannan ya yi babban aiki ya yi gagarumin aiki kuma ya cancanta ya zamanto an ba sa manya-manyan darajoji da makamomi duniya da lahira kamar da na bayani so da yawa mutane sun yi himmantuwa da zahiri ne al misali in za mu ɗauka dangane da abin da ya shahi rayuwarmu na yau da kullum sawa'an cikin abin da ya shahi al'amarin tattalin arziki ne cikin al'amarin abin da ya shahi siyasa ne cikin al'amarin abin da ya shahi al'amarin tsaro cikin abin da ya shahe kasuwancin mutane ayyukansu da mu'amalolinsu da abin da ya kama da haka nan galiban mutane aiki ne ya dame su zahirin aiki hai zaman tuma wasu ma suna da tunani musamman daga cikin masana falsafa malamai na garb na turawan yamma suna da tunanin cewa abin da yake da muhimmanci shine aiki kawai ya zamanto mutum ya aiki in dai aiki yana da amfani ga al'umma to ba ruwansu da abin da ya ingiza mutum ya je ya aikata wannan aikin kuma wani irin niyya ne kuma wani irin tunani ne ingiza kai zuwa ga wannan aikin ma daman aikin a zahiri a waje yana da tasiri kuma yana da muhimmanci yana da amfani ga mutane saboda haka bukata ta biya ba ruwansu da abin da ya shahi batsinin mutum ba ruwansu da abin da ya shahi tunanin mutum ba abin da ya shahi ba ruwansu da abin da ya shahi lahiran mutum me yasa kai wanga aikin ba abin da ya damu su ma daman kayi aikin kuma aikin ya yi amfani shikenan kawai to amma in muka tsaya muka duba musulunci a tsarinsa ya tsara mana rayuwa kuma ya tsara ma dan adam rayuwa musulunci ya himmantu da zahirin mutum da batininsa ta yadda lazim ne ya kasance batinin mutum ya yi daidai da zahirin shi ko kuma zahirinsa ya kasance ya yi daidai da batininsa watan cikin ayyukan alkhairi ya zamanto yana yin aikin alkhairi ne saboda Allah ya zamanto abin da ya ingiza shi gaba ya zamanto ya je aikata wannan aikin ya zamanto saboda Allah subhanahu wata'ala ne saboda neman lahira ne saboda neman tsira ne saboda neman yarda Allah subhanahu wata'ala ne wannan yana da matukar muhimmanci a rayuwar musulmi to amma su a tunaninsu kamar yadda muka yi bayani kawai zahiri ne dame su in ya kasance mutum zai yi aiki kuma aiki zamanto mutane sun amfana da shi to shikenan kuma me yasa ya wannan aikin su abin bai dame su ba saboda dama su abin da suka sani kawai zahirin wannan duniya din kamar da Allah subhanahu wataala ya sifanta su ya na zahiran min alhayatid duniya zahirin rayuwar duniya ne kawai suka sani amma dangane da al'amarin lahira sun kasance ga falallu ba san komai dangane da wannan to amma kamar da muka yi bayanin cewa lalle musulunci ya himmanto da zahirin mutum da kuma batininsa gaba ɗaya a lokaci guda kenan lazim ne lokacin da mutum zai yi aiki ya zamanto abinda yake ingiza shi zuwa ga wannan aiki ya zamanto hadafin shi Allah ne ba duniya ba lokacin aikin zai kasance yana da kima a wurin Allah subhanahu wata'ala zai kasance kuma ya ba da tasirin shi na duniya da na lahira saboda mun san cewa ayyukan da mutum yake aikata cikin wannan duniya kowanne daga cikinsu suna da hadafi kuma kowanne daga cikinsu suna da ainihin watan tasirin nasu da suke da shi tun nan duniya kamin lahira saboda haka idan mutum ya kasance ya yi aiki saboda Allah subhanahu wata'ala to kai tsaye zai kasance wannan aikin ya ba da nasa tasirin tunan duniya kamin a je lahira sannan lahira kyaukyawan sakamako yana jiran shi wanda ya aikata wannan aikin. saboda haka anan nan wurin muna iya cewa falsafan da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta riya kuma hikman da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta riya kuma muka ga ayoyi da daman gaske wanda suka haramta riya da kuma mummunan aƙiban da yake jiran mai riya nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka za mu iya ganin cewa idan mun lura da abubuwa guda biyu na farko idan muka lura da aiki yana da janibi guda biyu shi aiki idan an yi shi yana da janibi guda biyu yana da janibi wanda yake na batini haka ne yana da janibi wanda yake na zahiri wato muna da wani al'amari wanda ya shahi batinin mutum muna da wani al'amari wanda ya shahi zahirin mutum lokacin da mutum ya aikata aiki kuma wani irin aiki ne wannan aikin ya shahi batinin shi kuma ya shahi zahirin shi amma an gane addinin musulunci to idan muka dubi riya mutum yana aiki ne saboda me kamar da malaman akhlaq suka bayyana riya tana da wasu rukunai guda uku wanda daga cikin waɗannan rukunan guda uku za mu iya ganin cewa mutum yana yi ne saboda mutane su gani kuma yana jin tsoron zargin mutane kuma yana kwaɗayin abin hannunsu waɗannan abubuwa guda uku su ne arkan ko kuma ce rukunai gimshikai na riya tundun ka samu aiki wanda aka yi saboda riya to za ka samu wannan abubuwa guda uku tare da shi kuma kowanne yana bin wani ne mutum zai kasance mutum na harko ya yi ne saboda mutane su gani sannan yana fata ya zamanto sun yaba na biyu yana gudu ya zamanto sun zarge shi akan wannan aikin ko su ci abin bai yi ba ko su kushe ma abin na uku yana fatan idan sun ga wannan aikin kuma sun yaba da shi yana fatan ya samu abin hannunsu to duk wannan za mu iya ganin cewa waɗannan su ne rukunai na aikin riya da kuma riya saboda haka kenan mutum lokacin da zai yi aiki aikin nan ya shahi batsinin shi kuma ya shahi zahirinsa kenan ana son lokacin da mutum zai yi aiki ya zamanto ya yi aiki saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki saboda neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi aiki saboda neman kusance zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya yi wannan abin to ya samu dacewa ya samu tsira ya cimma muradi ya cimma abin da ake bukata kenan lokacin da mutum zai yi aiki in bai iltifati bai zuwa ga wannan janibin bai damu da batininsa ba bai damu da cewa wannan aikin yana yin sani saboda Allah subhanahu ta'ala ba bai damu da cewa wannan aiki yana yin sani don neman da Allah subhanahu wata'ala ba mu ɗauka mu ce yanzu misali yana yin aikin ne saboda mutane su gani ko da ko ayyuka alkhairi ne kamar da muka bayyana alal misali a ce mutum yana buƙatar ya gina masallaci ne wanda za a rika sallah ko kuma yana buƙatar ya gina makaranta ne wanda za a rika karatun addini a ciki ko abin da ya kama da haka nan amma harkon niyyar shi lokacin da ya yi kokarin ya ke wannan kokarin ganin cewa yana son ya gina masallaci misali to ya yi ne saboda mutane su ce wane ma'abocin addini ne kuma ya damu da al'amarin addini wannan shi ne kawai niyan da yake tare da shi wato ya samu yabo daga al'umma ya zamanto al'umma sun ce shi ma'abocin addini ne kuma su yaba da shi wannan shi ne hadafin shi to lokacin da mutum yake wannan aiki din gaba ɗaya yana rusa batsininsa ne wannan kuma yana da matukan haɗari ga shi kan kan shi hakanan kuma yana da haɗari ga rayuwan shi na duniya da kuma ƙiyaman shi kenan wannan janibin amma an gani addinin musulunci wanda suke ganin cewa aiki inda yana da amfani a yi shi kawai ba abin da ya damu mutum da batsinin aikin ko ko menene tunanin mutumin ko menene niyan shi ko me ya ingiza shi zuwa ga wannan aikin kenan amma an gani addinin musulunci wannan kuskure ne kuma wannan yana sababa yana yana zamanto dalili yana zaman matsayin dalili wanda zai rusa imanin mutum ya rusa ikhlasin mutum ya rusa shaksiyan shi na musulunci hakanan kuma ya bata rayuwarsa na duniya da na lahira gaba daya kenan idan muka duba wannan janibin zamu yi ganin kenan addinin musulunci yana da matukan ihtimami da abin da ya shahi batinin mutum da kuma lahirar shi kamar yadda ya zo cikin wani hadisi wanda amirul mu'min salam yake cewa ma aqbaha bil insan batinan alilan wa zahiran jamilan yake cewa menene mafi munin mutum ya kasance batinin shi bai da lahiya amma zahirin shi yana da kyawu saboda shi wanda yake yin riya zahirin aikin kowa ga aiki mai kyau ne amma batsinin shi babu yarda Allah subhanahu wata'ala ciki ba neman yarda Allah subhanahu wata'ala ba neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ba neman lahira da wannan aiki saboda haka kenan batsinin shi yana da matsala batsinin shi bai da lahiya amma zahirin shi abu ne mai kyau kowa ya gani ya gina masallaci ya gina makaranta ya gina rijiya ya taimaki jama'a abu ne mai kyau amma niyyan shi baya da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala wannan kenan a janibin abin da ya shahi batinin aiki kenan dangane da abin da ya shahi kuma zahirin aiki kamar yadda muka ce shi aiki yana da batini yana da zahiri lokacin da mutum zai aiki yana da kyau zama mutum ya iltifati dangane da batinin aikinsa da zahirinsa idan batinin aiki ya gyaru to shi kenan wannan aiki ya kasance yana da kima a wurin Allah subhanahu wataala ma'ana zama mutum ya yi saboda Allah subhanahu wataala saboda neman yarda Allah subhanahu wataala sai zamanto aiki ya yi kyawu kuma aiki ya karbu kuma ya ba da tasirin shi na duniya da na lahira amma abin da ya shahi janibi na mushtama duk lokacin da al'umma ta kasance zahiri ne ya dame ta bata damu da batini ba to sannu sannu zai kasance wannan al'umman ta rasa shaksiyanta sai zamanto tana ruɗuwa da mazahir abubuwa na zahiri masu walƙiya masu rudar da mutane sai zamanto tana jayuwa zuwa gare su watan bata damu da muhtawa ba bata damu da abin da ya kunshi ayyuka ba wannan sannu sannu sai ya rusa al'umma ya zamanto ta kasance al'umma ce kawai da ta damu da mada da kuma zahiri bata damu da batini ba tana lahiranta ba sai zamanto kowa yana jayuwa ne yana kokarin yi aiki ne saboda kowa ya yaba kuma zahiri ya zamanto ya yi kyau amma batini ko ma ya ne ya kasance ba abin da ya dame su wannan abu janibobin guda biyu da batsinin mutum da zahirinsa dukkaninsu shari'ar musulunci yana matukan ihtimami da shi yana kula da shi kuma yana kiwon shi yana ma mutum nasiha da ya kokarin ganin cewa ya gyara batsininsa kamar da zai kokarin ganin cewa ya gyara zahirinsa wannan shi ne abin da zai gadar masa da rayuwa tsayi ba a cikin wannan duniya da daɗaɗɗen rayuwa hakanan ma da ranar alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya masa kyaukyawan sakamako ya zamanto ya samu tsira ya samu dacewa da sa'ada na hal abada wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata ya zamanto mun kasance bayan Allah managarta wanda suke kokarin ganin cewa sun kyautata su da su sun kasance abu guda cikin neman yardan Allah subhanahu wata'ala da kuma neman kyaukyawan makoma da neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala da fatan Allah subhanahu ta'ala ya amfana da mu wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin